farar hula ta m sando a da marice sun kira wata hira da manema labarai inda suka yi nazarin halin da ake ciki game da kokarin da aka yi na mamaye kasar mali wato wanda kasar ukraine ta so ta yi da kuma batun kwashe sojojin amerika da suka yi saura a nan kasar su ne muhimman batutuwan da wannan ƙungiya ta m sando ta tabo a cikin wannan hira ta da manema labarai ga kuma karin bayani kamar haka sanin kowa ne cewa da ƙasanmu tana nan tahiya ta arziki ta girma da arziki ta samun incin kai dangancar wannan ne shekaran jiya turai suka zo a ƙasanmu yan wa saboda kun san yanzu da nijar da mali da burkina kungiya ce guda an gama jini da hannu aka kawo wani hari a zawatan kuma sanin kowa ne cewa da ukraine ta zo ta shiga cikin wannan tahiya amma mun san da lik ce ba ta zo don kansa to sanin kowa ne cewa da lokacin da muka kori turawan mulkin mallaka ko kuma ce turawan faransa a ƙasar nan sun koma gehe a kusan mu sun girka sun sun rantse sun shiga takobin cewa da sai sun watsa da mu to ta Allah ba ta su yadda ba su ci nasara ba muna kira ga Amerika ita ma ta ma kanta karatun ta nasu duk wani niyya ko kuma wani buri na cewa ta tarwatsa kasashen nan uku ta bar shi saboda mu Allah ne muka ce mu kuma ba goyar ta za a yi da mu sanin kowa ne cewa da ƙasar Nijar da ƙasar Mali da Burkina da uwa ne kuma yau duk abin da ya taɓa ido hanci ruwa yake dangance da wannan ne muke kawo gaisuwar mu ta taziya zuwa ga ƴan uwanmu na Mali da Sujan Mali da ƴan uwansu kuma mun gode ma shugabanninmu na Nijar da na Burkina wanda alƙawalin da suka ɗauka ba su yi ƙasa a guduwa ba da aka buƙace su sun kai ɗauki ga 'yan uwansu na Mali kenan wannan tahiya ta ja kanta sai inda kafanmu yadda muka ɗauki alkawalin cewa da mutuncinmu da darajar mu shine za mu tabbatar ba a takarda ba sai inda muka kai dangance da wannan ne muka gamu aka yi bikin shekara ɗaya na CNSP da biki na shekara biyu na girkawa goma M sassan bai mutunci bikin tare to mun gode ma Allah mun gode ma al'ummar Nijar wanda ba su taɓa yin gardama kuma shakkun alkawarin gada muka ɗauka ba duk wani taron gargami ko kuma sanarwa da muka taru muka kira su za su cikin wannan shekara guda da snsp ta yi an yi sondage an diba an tambayi 'yan ƙasa menene ra'ayinsu dangance da wannan sabon mulki kashi 85 bisa kan 100 sun ce abu ya yi daidai dangance da wannan kuma yan sosandoi ta kirka wani babban wasa da ta gayyato abokin mu abokin gwagwarwarmu mawakin mu na kini ilika manu aka yi wasa kuma aka yi teleton wanda ake cewa ana karɓa kowa ya kawo gudunmawar shi a je a kai cikin gidauniyar ƙasa. Talatin da ɗaya ga watan gada ya shuɗe a ranar zuwa yanzu an zuba miliyan goma sha hudu cikin wannan gidauniyar tamu. Wannan kuma ba a ƙare ba waɗanda ba su bada ba ko yanzu ba a yi garko ba ba a yi ba mai ake cewa ba a tsaya ba in aka zo ana karɓar su. Kenan abin da muke so mu kwatanta samu al'umma an gode musu godiya mata gode sun yi ƙoƙari sun jajirce ƙasashen uku da muka gama ƙarfi da ƙarfi alƙawari ne muka ɗauka na duk abin da ya taɓa ɗan umu mu ma ya taɓa dangance da wannan shugaban ƙasa ya yi ƙoƙarin shi ya yi abin da muke jira zuwa gare shi cikin kashi ɗari kashi tamanin amma muna ƙi gare shi akwai waɗansu matsaloli da suke cimma matasan Nijar a ƙwarya wato shiga aikin gwamnati waɗanda sun yi jarabawa amma aka guda musu ƙarfi aka guda musu ƙi to alkawalin nan da ya ɗauka na cewa zai yi aiki da gaskiya saboda 'yan ƙasa wannan matsala muna so ya tsora mata hannu ya didi wannan takarda da idon rahama sanin kowa ne cewa da matasa sun yi konkur na duwan har yanzu ba a ce musu komi ba a minister in afar etranger shi ma an yi ba a ce musu komi ba da wurare daban-daban ɗan ƙasa in ya ci cancanta a bashi matsayi ka a diba ƙabila shi ka a diba wani abin da yake yi tun da ɗan ƙasa ne a bashi sa'a shi ma ya kawo tashi mawa dangance da wannan muke cira da shugaban ƙasa shine uban al'umma uban ƙasa ya yi ƙoƙari kuma talgi ne ya yawa amma da izinin Allah ya yi ƙoƙarin shi mun gani wannan takarda ta matasa tana ci matasa ruwa ko a ƙwarya muna so ya dibeta dibeta da idon rahama matasan nan a san yadda za a yi da su waɗanda suka cancanta a basu gurin nan a basu saboda su tabbata da cewa da zaman da suke na 'yan ƙasa ba cewa bane yadda aka gwada musu ɗari yanzu tafiya ta sake daɗa shi kenan daga ranar biyar ga watan ut 2024 sojojin ƙasar amerika sun tattare nasu ya nasu sun bar wannan ƙasa ta nijar wato kamar da yadda aka tsara a yi jaridar nijar antar abdo ta ce a wannan mako ne wakilan hukumomin sojojin ƙasashen guda biyu na nijar da na amurka suka jagoranci wani taron manema labarai wannan kuma domin bayyana kammalallen tsarin tashi na sojojin Amerikar da kayansu daga cikin wannan ƙasa ta Nijar musamman ma dai daga sansanin sojoji na 201 wanda ke garin Agadas. Jaridar ta ce tsarin tashin sojojin ƙasar Amurka ne wanda ya soma tun a ranar goma sha tara ga watan Mayu da hudu, a buƙatar hukumomin mulkin sojin ƙasar Nijar wato rahotanni na cewa hakan ba yana nufin cewa hulɗa da ke tsakanin ƙasar Amurka da Nijar ta kawo ƙarshe a'a ba haka ba ne kawai dai abin da yi a nan shi a wannan fannin na kasancewar sojojin ƙasar amerikan a Nijar ne hukumomin mulkin sojin a Nijar suke buƙatar daidaita al'amurra yayin da a wannan lokaci alƙalin man ƙididdiga na abubuwar asarar rayukan al'umma da dabbobi da haɗuwar gidaje da mamayar gonakai wanda ruwan damunan bana suka yi a nan gida Nijar suka bayyana ta bakin minista mai kula da sha'anin abubuwar ambaliya da bala'i a cikin ƙasa jaridar Los de mai ya zuwa ranar bakwai ga watan ut wannan da muke cikin shi ga lissahin da aka yi iyalai dubu goma sha bakwai da ɗari shida da talatin da biyu suke cikin halin kakani ke yi sha'anin ambaliyar ruwan damunan bana wanda ya shafi mutane dubu ɗari da talatin da bakwai da ɗari da hamsin da shida a faɗin wannan ƙasa inda gidaje dubu goma sha hudu da arba'in da biyar suka dagargaje suka rogaje suka faɗi bukkoki ɗari biyar da biyu suka warwace kana dogonnan egogin hilayen noma ruwan damuna suka mamaye sannan ɗakunan karatu talatin da bakwai suka zube ga ƙasa ga waɗansu katangin ne da dama waɗanda su ba sun zube ga ƙasa ƙarin abinci shimaka, wadda ke ashe kan dubu goma sha bakwai da ɗari hudu da tasa'in da biyar aka yi asara dabbobi dubu goma sha biyar da ɗari hudu da saba'in da biyu suka hallaka mutane tasa'in da uku suka samu raunuka allah da ikonsa an samu asarar rayukan jama'a mutane tasa'in da hudu waɗanda a cikinsu mutum arba'in da hudu ruwa suka hallaka su yayin da mutum hamsin gidaje ne suka tattaushe su allah ya ji kan musulmi amin to dangane da hakan yana da kyau hukuma gwamnati masu hannu da shone masu hali masu arziki a agaza a taimakawa wannan al'umma wadda ke cikin wannan mawuyacin hali taimakon cimaka abin da ya shafi matsagunni maganin nuka barguna tabarmi, da dai sauran kayayyakin da suke bukata ka ina ma dai a ce dai Allah ya taimaka Allah ya tsare Allah ya kare a da muke dai anan shine ubangiji Allah ya ƙara kare mu baki ɗaya Allah ya tsare kuma ubangiji Allah ya sa wannan damuna albarkar da take bayyana sannan a hankali a cikin gonakai ubangiji Allah ya sa a ci lafiya Allah ya kai ba ƙarshen wannan damuna lafiya a ci albarkacin noman nan dai da ake ta nomawa ana gani sannan a hankali ga alama dai kai ga alama da in Allah ya da eh, kwarai ko sakamako zai bayyana mai kyau eh, a cikin gaba da Allah ya kama mana baki ɗaya 吧。